سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما ما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجل والتقليد mala ya kawo wannan littafi da zai magana akan abin da ya nemi rance ko neman bashi da kuma biyan bashi da kuma alhajin wanda shine a sanya wa mutum iyaka ko kuma a sa mushi linzami wajen wato tafiyar da kuɗi filifi da kuma mutum ya shiga wato fatara ko kuma nauyin bashi malam ya haɗa su gaba daya a babi daya saboda abubuwa ne da suke da alaka da juna kuma sannan hadisansu ba su da yawa shi yasa ya tattaro su waje daya قال رحمه الله تعالى باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته wannan babi ya ce babu wanda ya sai abu akan bashi alhalin bayi da kudin abin da zai biya din kuma wato abin ba baya hannunsa ma'ana yana so ya nuna cewa yaya matsayin cinikin bashi yake mutum ya sai abu a bashi sannan ya biya kudin daga baya shin ya halatta haka ko bai halatta ba قال haddasa na بن يوسف والبيكندي قال أخبرنا جليل عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف ترى بعيرك أتبعنيه قلت نعم قال فبئته إياه فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرحنا في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد حديث فرق حديث من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما yace na mun fita yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake ce min baka ganin wannan raƙumi naka ko za ka sai damun da shi ma'ana ina so ka sai damun da wannan raƙumin naka sai na ce masa na'am zan sai dama shi don haka sai muka yi ciniki na wannan raƙumi sai na sai damansa amma dai ba a bani kuɗi ba alhalin yana hannuna ala lokacin da muka iso madina sai na yi sammako wajen manzala sallallahu alaihi wasallama na kai masa raƙumin sai ya bani kuɗin to kaga kenan an yi ciniki akan bashi da aka ciniki akan bashi babu laifi babu laifi mutum ya sai abu bai ba da kudin ba sai daga baya aga wannan bashi ne ba a hana mutum ya yi irin wannan ciniki din ba a hadithi na gaba hadithin na na aisha radiyallahu anha ɗaya daga cikin wato tabi'a al'a'ama shi cewa mun yi wato bita ko mun tattauna akan wata matsala tare da a wajen Ibrahim an matsalar kuwa ita ce jingina akan abin da yake na ciniki ne da aka yi kaya ne shine as-salam as-salam shine ka bada sallahu na wani kaya ko ka ba da sautu na wani kaya da za a siya maka amma bai shigo hannunka ba bai shigo hannunka ba ka tura a kawo ma amma bai shigo hannunka ba to shin mutum zai iya karɓan jingina akan wannan sallahu da aka ba shi, ko akan wannan abu nashi da za a karɓa na siyarwa ana ka ba da jingina ga wanda ko ka karɓi jingina ga wanda zai kawo ma wannan kaya ta yadda kaga in bai kawo ma kayan ba akwai wani abunsa a hannunka domin yi ta tattauna wannan matsalar ya ce sai nana aisha radiyallahu anha take cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yayi haka domin ya sai abinci a wajen wani bayahude zuwa wani lokaci ma'ana ya karbi bashin abinci ko da bashi ne sunan shi siya tunda a matsayin siya aka yi haka ka abu a wajen mutum wani ka siyar min da abu kaza to zan biya ka nan kaza wannan sunan shi sunan shi bashi kuma sunan shi ciniki to manzala sallallahu alaihi wasallam take cewa ya sai abinci a hannun wani da yahude zuwa wani lokaci zai ba shi kudinsa ma'ana zai mayar masa da kudin abincin nan to sai kuma ya ba shi jingina na silken shi na yaki mana manzala sallallahu alaihi wasallam ya dauki silken yaki ya baiwa wannan ba yahude ma'ana a madadin abin da ake cewa lamuni a hausance duk wanda aka ce lamuni ya san me ake nufi ma'ana ka ba da wannan abin ya zama ko da baka zo ka biya bashin ba to zai iya zame kudin shi daga wannan abu ko ya saida ko kuma a zo a kimanta ya dawo ma da kayansa ka bashi kudinsa to wannan duk ana kiran shi bashi ciniki ne na bashi babu dai amma dai abin da yake so ya nuna mana tunda yana maganan bashi ne shine duk wanda ya karbi bashin ya tabbatar cewa ya san zai biya kuma ya biya a lokacin da ya kamata ya biya domin shine abin da zai zo babi na gaba yace babu man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha aw itlafaha babi akan bayanin wanda ya dauki dukiyar mutane ko ya karbi bashin dukiyar mutane da zumma cewa yana so ya biya su wani bangare ne na wani hadisi cewa Allah zai taimake shi a cikin biya wanda kuma ya karba da zimmar cewa zai raba su da abin ne ya kwace musu ya hana musu to wannan kuma Allah madaukakin sarki zai daidaita shi ya shirye masa albarka shine babu man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha aw itlafaha قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله wani hadisi na abu hulaira radiyallahu anhu ya ce manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karɓi dukiyar mutane ko ta hanyar aro ko ta hanyar bashi amma da zummar cewa a niyyarsa ya maida musu da dukiyarsu bayan ya biya bukatarsa to wannan in yayi wannan kyakkyawan niyya Allah zai taimake shi wajen biya Allah zai biya masa mana Allah zai karfafa shi Allah zai taimaka masa Allah zai bude masa hanyar da zai samu ya biya wannan dukiya tunda niyyarsa kyakkyawa ce ya kudirta niyya kyakkyawa ce duk kuwa wanda ya karɓi dukiyar mutane da niyyar ya wulakantar da ita ko kuma ya cinye ko ya daidaita ta to Allah madaukakin sarki zai daidaita shi mana Allah ba zai bar shi ma ya ya amfani da wannan dukiyar ba amma yayi haka ne dan ya kara ma shi karfi to Allah madaukakin sarki zai hana shi samun biyan wannan bukata saboda mummunan niyyar kenan bashi ana karba ne dan a biya ba dan a cinye ba قال رحمه الله تعالى باب أداء الديون يشي باب بيان باشي باب بيان باشي قال وقول الله تعالى لفتن الله مدعوك جنسكي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ya ce babin biyan suka bashi yana nan kashi-kashi ta iya yi wa bashi ne na kuɗi zai iya yi wa kuma bashi ne ma na haƙƙi daga cikin haƙƙoƙi ko misali bashi ne na kisasi ko wani abu makamancin wannan wannan duk sunan shi bashi kuma da ya ce babin biyan basussuka ya ce faɗin allah maɗaukakin sarki da allah ya ce inna allaha ya amurukum lallai allah yana ku. ya ku mu'minai an tu'addul amanati ila ahliha cewa ku maida amana abinda aka danka muku aka amince muku aka ba ku shi kenan malai yana so ya nuna mana cewa wannan ayar ta kunshi bashi amana duk wanda ka karbi bashin sa ka karbi wata amana wani abu ne da an amince ma ne aka baka shi shine ma'anar amana domin ba amincewa ba za a baka ba haka Allah ya ce lalle yana umarta yana horon muminai da su maida kayayyaki na amana abinda suka karba na amana ila ahli haga masu ita yace wa idza hakamtum bainan nasi in kuka yi hukunci kuma tsakanin mutane an tahkumu bil adli ku yi hukunci na adalci ba wato na gaskiya domin inna allaha ni'ma ya'idukum bihi Allah madaukakin sarki lalle yana wato muku wa'azi da irin wannan abubuwa inna allaha kana sami'an basira Allah mai ji ne kuma mai gani ne mana da abin da kuka aikata Allah yana ji da abin da kuka aikata Allah yana gani ba abin da yake buyan masa قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أهدا قال ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرسله لدين ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وأشار أبو جهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله قال وقليل ما هو وقال مكانك وتقدم غير بعيد قال فسمعت صوتا فأردت أن آتيه ثم ذكرت قوله مكانك حتى آتيه فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت أو قال الصوت الذي سمعت قال وهل سمعت قلت نعم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت ومن فعل كذا وكذا قال نعم قال حدثني أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أهد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي صداق وإني منه شيء إلا شيء أرسله لدين rawahu salim wa uqail an az-zuhri a wannan hadisi na wato Abu Dharr shine Jundub ibn Junada radiyallahu an yace wata rana na kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko muna tafiya lokacin da ya hangi dutsen Uhud dutse ne wanda yake babba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wallahi bana buri ba na kaunar wannan dutsen ba zan so a ce wannan dutsen zai zama zinare gaba ɗayan shi a ce na wani kuma in ini suna tare da zinare guda ɗaya a cikin sala ma'ana duka zinare ba raba shi shine ba zan kaunaci a ce yau ina da daidai da abin da ya kai dutsen hudu na zinare kuma ina tare da wani abu har yamma ta yi ban ba da shi ya ce fauka sadafin a ce ya wuce kwana uku ko da zan yi burin wani abu ya ce sai dai a ce ina da dinare guda ɗaya wanda zan ajiye shi don biyan bashi mana duk abin da mutum zai tara a duniya inda akwai bashi a wuyan shi yana da damuwa ya yi ƙoƙari ya sauke wannan bashi da yake wuyansa ya yi ƙoƙari ya duk abin da ya tara ya zama zai iya biyan bashi da shi sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sake cewa ai innal aktharina humul aqalluna masu shi da yawa su ne marasa shi wannan magana ce a cikin magana wanda ba an fasa ta ba ba wanda zai gani yace masu shi da yawa su ne marasa shi an ce masu shi su ne ba su da shi kaga akwai magana yace sai dai wanda ya mika hannunsa haka da haka ana wanda ya rawaito hadisin sai ya yi nuni ya ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nuni da cewa sai dai wanda yake yin haka ya yi haka ma'ana sai mai badawa mai badawa in yana da shi da yawa to shi ne mai shi amma komi yawan shi In dai baka badawa to baka da komai domin baka da abin da kai na dada da zaka samu a wajen Allah kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya ya ce wa qalilun ma ya ce wallahi kaɗan suke kaɗan suke masu shi suke bayarwa wanda suke da shi da yawa suke bayarwa shi wallahi ba su da yawa gaskiya ne ko ba gaskiya ba su suka fi yawa ai sai ka ma mai kaɗan ya fi bayarwa fiye da mai yawa mai kaɗan sai ka ga a kaɗan ɗin da yake ciki zai iya danna zuciyarsa ya ga cewa eh ba yi da shi ɗin bari ya cire ya bayar sai ka ga mai yawa kuma yana tsoron ya cire ya bayar yana gudun talauci shekan yana wato kulla masa yana mishi alkawarin talauci Allah ya ce a shaifan ya idu kumul fakara wa ya amuru kumbin fasha shaitan yana cewa in ka bayar fa zai rabu in ka bayar zai rabu wanda yake ba shi da shi da yawa kuma sai shi kuma mala'ika ce in ka bayar zai karu kuma haka ne Ɗaya ga mai kaɗan ɗin sai ya bayar ya ce to Allah zai ƙara masa shi bayarwa bai taɓa rage dukiyar mutum ba sai dai ya ƙara hanawa kuma bai taba ƙara dukiyar mutum ba sai dai rage ta don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya gaya masa haka sai ya ce tsayanin inda kake kakka motsa ya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gaba kaɗan har ya kai inda bana ganin sai naji wata ƙara na wata murya mai ƙarfi har na yi yunƙurin zan je na same shi sai na tuna maganarsa da ya ce ka tsaya har sai na su wannan kaga yadda yake nuna yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke biyayya ga annabin Allah yadda ya ce masa ya tsaya nan ko motsa bai ba duk da ya ji wani abu yana so ya san menene da ya ce da na tuna maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na tsaya a inda nake din lokacin da ya dawo sai na ce a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abin da naji wannan karar da naji menene sai ya ce lallai kaji wannan sai na ce wallahi na ji sai ya ce to mala'ika jibril ne ya zo min da ya zo min sai yake mun bayani yake mun albishin? yake cewa duk wanda ya mutu daga cikin al'ummarka baya haɗa Allah da wani cikin bauta to wannan zai shiga aljanna ce man mata min ummatika la yushriku billahi shay'an baya hada Allah da wani abu to wannan zai shiga aljanna Allah ya sanya mu cikin sai Abu Zan yake cewa sai na ce wa man fa'ala kaza wa kaza wanda yake wato aikata kaza da kaza fa yace haka shi ma din inda ya mutu baya shirka da Allah zai shiga aljanna a hadisin shine yake cewa wa in zana wa in sarafa ko da yana zina yana sata manzo Allah ya ce wa in zana wa in tara Abu Dharr ya sake mamaki ya ce ko da mazinaci ne yana sata ce ko da mazinaci ne yana sata ya ce ko Abu Dharr ya haka Allah ya so ma'ana ba za a ce zai shiga zai shiga wuta ba eh zai shiga wutan amma zai fita ba wai zai dawwama a cikin dawo shine ma'anar ah, dakhalan janna ta yayuwa zai shiga aljanna bayan Allah ya ya ya ya mushi hukumar abin da ya aikata amma matukar bai shirka da Allah din nan to ba zai dawwama a cikin wuta ba har abada shine ma'anar wa man fa'ala kaza wa kaza wanda ya aikata abu kaza da kaza da haka karka ga mutum a ce ai mashayi ne kuma musulmi ne ka ce mashi ai wannan wannan wuta zai shiga za ba ka mushi wannan hukunci ko a ce dan mutum ya yi sata an kama shi da sata an mushi wani hukunci ka dinga cewa wannan bai da rahamar Allah wannan kuskure shi ai ba zai shiga aljanna ba zai sadu da rahamar Allah ba قال حدثني أحمد حديث ne na لنا أبو هريرة رضي الله عنه يتي من Allah! Sallallahu alaihi wa عليه وسلم يتي عند ذن سامو فتنكو تندوس yace ce inda zan samu dutsen uhud ya zamanto kwatankwacin zinari ma'ana a mayar da shi ya zama zinari Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba zai burge ni a ce na wane kuma na wuce kwana uku yana hannuna ba ma'ana duk zan ba da shi sai dai abin da zan ajiye na yi tanadin shi don biyan bashi kenan da abin da za ka nema na dukiya ko wani abu kar ka manta da cewa bashin da yake wuyanka ka daure ka ga cewa ka biya wani za ka ga yana da salon da zai biya bashin ba zai biya ba har sai ya mutu a zuwa ce ana bin shi bashi kuma yana da abin da zai biya kafin ya mutu bai biya ba wani zai dinga ganin kaman wayo ne ganin cewa in baya biya din kaman yana kara ma kansa wani abu wannan ba wayo ba ne. wannan cutar da kai ne bashi shine kadai abin da zai iya tsare mutum da ba za a tsarara mishi a kabarin shi ba har sai lokacin da ya biya har sai lokacin da ya biya shi kala rawahu salihun wa uqailun kala babu istiqrabi al-ibil babun karban bashi ko karban aran kamar yanzu ka karbi bashin mota ko ko ka karbi bashin mashin ko ko ko wani abun hawa domin shi ke daidai da rakuni yanzu kala haddasa na abu duwali kala haddasa na shu'uba kala akbara na salamatu ibn kuhainin kala sami'itu aba salamata biminan yi hajjifu an abi hulaira ta rabu yallahu adhu an na rajulan ta rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama fa abila zalafu fa hamma bihi ashabuhu fa kala da'uhu fa inna lisafi bil haqqi makala wa ishtaru lahu ba'iran fa a'atuhu iya وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه قال اشتروه فعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء وانا حديث نا واتو سلمة ابن فهيد يتشي ناجى أبو سلمة أمنا معنى أيكين هجي ينا بعد لا باري دقى أبو هرير رضي الله عنه شو وانا متن واتو يا بي ومن الله صلى الله عليه وسلم باش من الله يكرب باش راقو منزل wata bukata ta taso ake bukatar raƙuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi raƙumin shi yace za a za a da ma da shi to mutumin sai ya kasa hakuri yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta ya tsananta har yake faɗan maganganu na ko an cinye masa abin ko yaya ne sai safa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi yunkuri domin su dadaftar da wannan mutumin da abin da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale shi ai duk wanda yake da wani haƙƙi a wuyan wani yana da abin da zai fada inda ba haƙƙin ai ba zai zo haka kawai ya zo ya takale ka ba kana zaune kawai mutum ba zai zo ya ci ma mutunci akan ka rike mishi wani abu ba amma yana da haƙƙinsa zai iya faɗa sai dai shirin ya kamata ya yi adalci shi ma a wajen neman haƙƙin nasa ya nema ta hanyar da ta dace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku siyo mishi rabuni ku bashi suka ce wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da raƙuman da muka je ba mu samu raƙumin da yake daidai da nashi ba duk sun wuce nashi duk sun wuce nashi a daraja idan sa misali ɗan shekara ɗaya ne to duk kuma da aka je aka samu duk 'yan shekara biyu kaga sun tsara nashi babu kuma mai irin shekararsa manzala sai ya ce ku siya ku bashi ai fiyayyunku zaɓaɓɓunku su ne wanda suka fi kyautata a wajen biyan bashi haka ko da ka bashi wannan ba ka faɗa a ƙasa ba amma wa zai iya wannan yanzu ka karɓi bashin mota a wajen masu siyar da mota irin waɗannan da ake ajiyewa a kan hanya kashe za ka biya shi da irinta sai kuma ka zo sai ka rasa wacce za a duk motocin da suke wajen sun fi nashi tsada za ka yi cewa ka ba shi sai wahala yi ko misali ka dauki motar hawa-hawa ce gila ko ka ce ka dau motar hawa-hawa ce idan misali wannan 2007 eh, model ce sai aka samu sai 2009 ka za ka yi siya masa sai a ce ya ci koko to mafi kyau shine ka bashi abin da yafi ka bashi abin da yafi wannan babi ne na kyautatawa mutum yi haka bai fadi ba saboda abin da ya kamata a dinga la'akari da shi shine mutumin da har ka tashi ka je neman bashi wajensa kuma ya dauka ya baka to wannan ya ma kyautatawa karshen kyautatawa tunda kana cikin bukata ce kuma kake ganin a wajen shi zaka samu biyan bukata to ashe kuwa kai ma da ka zo biyan shi bashin ya kamata ka kyautata masa a cikin haƙƙi na kyautatawa shine kada ka tsaida shi ma'ana kar ka rike shi in lokacin da ya kamata ya biya bashin nan ya zo to ka biya mishi bashin kar ka rage masa wani abu kar ka cire masa wani abu in ya kama ma ka haɗa mishi har da wata kyautata abin da ake nufi ke in ka bashi abin da ya baga wannan babu laifi shine abin da ake so idan kuma ka ɗaura mashi da wani abu wannan babu laifi ko ya kama cewa lallai kan abin da yake hannunka ya fi abin da ya baka to don ka ba shi wannan abin baka faɗi ba baka faɗi ba sai ka duba shi ma kyautatawar da ya ma saboda haka ana so mutum ya zamanto mai kyautatawa wajen biyan bashi ƙala babu a husnu takabi shi ma yana da alaƙa da wancan babin kyautata biyan bashi قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك الربيعي عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له ما كنت تقول قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسل وأخفف عن المؤسل فغفر له قال أبو مسعود سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم wannan hadisin na Huzaifa radiyallahu anhu yace ji annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani mutum ya mutu sai aka yi mishi tambaya ma'ana mala'iku suka tambaye shi Allah ya sa a tambaye shi ya kake harkarka a cikin kasuwanci na wajen yanda kake mu'amalarka da wanda kudinka yake shiga hannunsu ya kake yi da su yace na kasance ina ciniki da mutane wanda ya zama yana da yalwa a cikin bashi na kan daga masa kafa ma'ana bana takura masa wanda yake da yalwa ina sauƙaƙa masa wanda kuma ya shiga cikin takura sai na yanke mishi na ce to a nufan bashin nan ana abinka ka shida ka ba da ɗari hudu ko ka cire ɗarin sama ka ba da ɗari biyar. yan kasuwa nawa ce wannan yanzu a cikin abin nan da muka yi na bashi akwai dubu ɗari shida a wuyanka ba da ɗari biyar <laughs> ai shi ɗan kasuwa gani wannan dubu ɗari ita ce ransa ko? eh? eh wasu ko sai su rage mashi kenan rage shi zai ce kudin ya yanzu ma a ƙara kenan eh, Wasu sun yi opposite kenan to kuma suna so Allah su ma ya sauƙaƙa musu bashin Allah ya dade a wuyansu kai ma zaka je ka tsaya a gaban Allah da bashin Allah a wuyanka to so nawa Allah madaukakin sarki zai bi ka bashin wani abu baka yi ba ko da yawa ai yanzu misali mutum zai sha azumi ba zai rama ba zai shekara ɗaya ta yi wani ma har sai shekarar ta wuce fara tambaya ka to aka na maka Allah akwai azumin shekara biyu a wuya na ciyar kai kana neman sauki a wajen Allah amma kai ba ka ma mutane sauki yace to shi a rayuwarsa da dabi'arsa idan me shine yazo shikenan in yana da walwala da wadata shikenan sai sai ya bi shi a hankali idan kuma wanda ba yi da shi ne sai ya yanke masa to sai Allah madaukakin sarki ya ce mala'iku ku gaya masa an gafarta masa an yafe masa da duk abin da yake Allah ya yafe masa saboda wannan saukin da yake ma mutane Allah ya ce mu ne ya fi cancanta mu sauƙaƙa masa da haka wanda ya sauƙaƙa Allah zai sauƙaƙa masa ya man yassara ala mu'sinin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhir wanda ya sauƙaƙa ma wanda yake cikin tsanani da wahala to Allah zai sauƙaƙa masa duniya da wannan shine sauƙaƙa a lahira ka sadu da Allah madaukakin sarki baka da abin da zaka biya kuma Allah yana binka wani haƙƙi kuma Allah ya ce ya yafe maka ko Allah ya ce ya sauƙaƙa maka ba abin da ya fi wannan daɗi ya fi a yafe ma a duniya tunda duniya kana da abin da za ka iya zuwa kararin ka zo ka biya amma lahira ba ba wani abin da za ka iya biya da shi sai kuma Allah ya sauƙaƙa maka Allah ya sanya mu cikin masu tausayawa da sauƙaƙa qala babun hal yuqta akbara min sinnihi Babu cewa idan mutum ya karba aron dabba shine irin wancan hadisin zai iya bada dabbar da ta dara ta a shekaru misali ka karbi dabba yar shekara daya zaka iya bada yar shekara biyu a madadin yar shekara daya kaga wani mai karancin fahimta zai ce ai wannan riba ne ai wancan kudin ta ya yawa kamar kudi ka karbi kuɗi kadan ka bada kuɗi mai yawa wani haka zai tunani to amma ba haka bane قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن قهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عطوه فقالوا لا نجد إلا سنا أفضل من سنه فقال الرجل أو أوفيتني أوفاك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء أين وانت حديثا شو أولا متن يا ذو جمع ذا الله صلى الله عليه وسلم masa, نيمان باشي من صدعك كرباء بيامسا sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku bashi suka ce ai mun je mun bincika duk cikin raƙuman ba wanda yake daidai da shekarunsa yace ku bashi wanda wato yafi shekarun nasa sai yace lallai wato ka cika min alkawari na Allah maɗaukakin sarki ya cika min alkawarinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku bashi domin zababbun mutane su ne wanda suka fi kyautatawa wajen biyan bashi kala babu husnul qada babu kyautata biya shi ma dai har yanzu irin wancan hadisin ne kala haddathana abu nu'aym kala haddathana sufyan an salamata an abi salamata an abi hurairah radiyallahu anhu kala كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضى فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر أراه قال ضحا فقال صل ركعتين قال وكان لي عليه دين فقضاني وزادني وانا حديث النجابي رضي الله عنه يتي نازو وجن منزل الله صلى الله عليه وسلم سينا iske shi a masallaci lokacin sallar walaha ma'ana da hanzi sai yace yi sallar raka'a biyu sai na tashi na yi sallah a biyu alhalin kuma ina bin shi bashi ma'ana yana bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bashi yace sai ya biya ni bashin kuma ya ƙara min wani abu akai kuma wannan ba a kira shi da ba wannan nuna jin daɗi ne mutum ya zo kana bin shi bashi ya zo ya baka bashin kuma ya baka wani abu wannan ba za a ce ruba ba ba ruba ba ne jin daɗi ne ya sa ya haka haka wannan babi ne na kyautatawa kala babu idza qada duna haqqihi aw halalahu fa huwa jari babin idan mutum ya biya abinda bai kai haƙƙin da ake bin sa ba yana bin ka bashi da ya zo wajenka sai ka nuna mishi cewa abinda yake wajenka ya gaza sai ce to shikenan na na na sauƙaƙe maka to wannan babu laifi babu laifi kana iya biyan abin da bai kai na abin da ake binka ba amma fa da yarda shi domin komai musamman abin da ya shafi ciniki ko mu'amala ana yi gina shi ne akan abin da ya shafi yarda shine la ya illu ma malum mri'in muslimin illa bi tsibatin min nafsi dukiyar mutum musulmi ba ta halatta sai da san zuciyarsa sai in ya yarda لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن ترابي في أقير ذا قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب ابن مالك أن جابر بن عبد, جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين قال فاشتد الغرماء في حقوقهم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي وقال سنغدو عليك فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة قال فجددتها فقضيتهم وبكي لنا من تمرها wani hadisin na jabir ɗan abdullahi radiyallahu anhuma ya ce mahaifinsa yayi shahada a ranar da aka yi yakin uhud an kashe shi shahid kuma yayi shahada yana da bashi yana daga cikin falala da shahidi na wajen wanda yayi shahada yake samu shine Allah yana yafe masa dukkanin laifuffukansa da wannan shahadar sai dai bashi komai Allah na yafe mishi amma banda bashi dan a nuna ma girman bashi komai Allah na yafe masa amma banda bashi to yace mahaifinsa yayi shahada ku duba girman shahada sai an yafe ma mutum amma banda bashi kuma yana da bashi bashi kuma mai nauyi a kansa yace kuma masu bin shi bashin suka matsa bayan yayi shahada din suka ce sai an biya su bashin su jabir ya rasa inda zai yi ya ce sai na je wajen maza Allah sallallahu Alaihi wasallama na kai masa kukana a roƙi mutanen nan su ɗan sarara su ɗaga ƙafa ko ma su yaji maza Allah sallallahu wasallama ya ce musu su karɓi dabinan da yake cikin gonan nan tawa ga shi dai bai da yawa amma su karɓa su yi haƙuri domin a warware wannan bashin suka ce sun ƙi ba su yadda ba manzala sallallahu alaihi wasallama sai bai ji dadin hakan ba sai ya ce ka bari gobe gobe da sassafe za mu yi sammako zuwa gonarka shi bai san me za a yi gonar ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce za mu tafi gonarka da haka manzala sallallahu alaihi wasallama sai ya ce kar a ba su komai a cikin dabina amma gobe za mu je gonar ya ce washe gari kuwa sai muka wayi gari sai muka je wannan gona manzala sallallahu alaihi wasallam ya kewaye gonan nan gaba ɗayanta sai ya mata addu'a ya ce wallahi da ya mata addu'a da na zo na cire wannan dabinan sai da na biya su haƙƙinsu gaba ɗaya kuma wani abu ya rage saboda albarka wannan addu'a da sun ma da ma sun haƙura sun ta shi da ne zai yana kukan nauyin bashi to gashi bashin har ya tafi har ya samu wani abu da zai ci a gona saboda addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma albarkar da ya samu da haka idan mutum ya zo har ya ba da wani abu kaga shi yana da abin amma bai kai ba ne Ko kai a haƙuri ka karfa domin in ka daga masa ƙafa ba zan kai ma inda Allah zai ɗaga ma ba kai ma za ka shiga wata buƙata a wajen Allah kuma kana da tsananin buƙatar don Allah ya ƙi biya ma buƙatar ya za ka yi ta iya yiwa wata jinya ce mai tsanani za ta taso ma kai ma kuma da kake ganin kana da wadatar abin naka ya yanke sai ka nemi tsoke a wajen wani ka je shi ma ya hana ka ya za ka ji haka duk sanda wani abu zai same ka kada ka kalle shi a inda yake a gaban ka ka yi hangen nesa ka duba daga nesa ka gani cewa to idan da abin kewayawa in ni ne wannan abin yake kana zan kasance saboda haka a to masu sauƙaƙawa shi addini sauƙi ne kuma ita shari'a ta zo da sauƙaƙa ma mutane قال باب إذا قال إذا قال إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره باب wato idan ya je ya nemi a biyasa haƙƙinsa ko na kisasi ko kuma wato ya tsananta masa cikin bashi na a biya mishi bashin ko dabino da dabino ko waninsa قال حدثني إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا أنا عن هشام عن وهب ابن كيسان عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينذره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودية ليأخذ تمر نخله بالتي له فأبى فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة فمشى فيها ثم قال لجابر جد له فأوف له الذي له فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه ثلاثين وسكا وفضلت له سبعة عشر وسكا فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر فلما انصرف أخبره بالفضل فقال أخبر ذلك ابن الخطاب فذهب جابر إلى عمر فأخبره فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها irin hadisin jabir ne da sai ya zo da ƙarin bayani wannan din ke cewa abin da baban nashi ya rasu ya bar bashi wusuki talatin ne wusuki talatin wusuki talatin yana da yawa ko kamar yadda muka yi bayani wancan satin wusuki ɗaya shine sa'i na sa'i sittin shine wusuki ɗaya to wusuki talatin sai ka ce sittin so talatin nawa ne eh sittin so talatin

abin da zai biya kenan wace yanzu mudu 1,800 a yana da yawa ba ma kuma na gari ba na dabino abu ne mai kima da tsada don haka da yahude ne wanda yake bin wannan jabir yayi ya daga masa kafa da yahuda ne yace shi ba ba zai daga kafa ba sai dai yanzu nan a je gonan nan a kwashe duk dabinan da yake ciki a biya shi shi bai zai daga kafa ba jari ya amma manzala sallallahu alaihi wasallam ko zai ma da yahudan nan magana ya karbi iyaka abin da yake cikin gonar yace shi fa sai dai a biya shi duka manzala sallallahu alaihi wasallam ya shiga gonar yayi tafiya a cikin ta yace majabil je ka dibe dabinan yanzu ka biya shi bayan addu'a shi kuma a ganin jabir dabinan gonar ba zai kai ko wasu da biyar ba ya shiga ya je aka tsinke wannan dabinan sai ya ɗebe masa wutuki talatin ɗin nan a cikin dabinan gona. bayan ya ɗebe masa wutuki talatin sai kuma ya samu wutuki goma sha bakwai sun yi rara idan wutuki arba'in da bakwai aka samu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a a gona, yana da wutuki yanzu guda goma sha bakwai to jabir ya koya komai bai sai ya dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya bashi labarin faga abin da ya faru ga kuma abin da ya saura yana zuwa sai ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sallar la'asar ya jira shi da ya idar da sallah sai ya bashi labari cewa to ga abin da ya faru sai ya ce je ka gaya ma Umar dan Khattab ka bashi labari me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a a gaya ma Umar shine abin da zai zo a ƙarshen bayanin shine ah, ya ce da ya je gaya ma umar sai umar ya ce mishi wallahi na san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun da yayi tafiya a cikin gonan nan ya je ne sama albarka a cikin ta ma'ana yana so ya ji dalilin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gonar tasa dan ya sanya masa albarka kuma ta yi albarka saboda haka idan mutum ya zo ma da nauyin bashi ka ka dauke masa sai Allah ya dauke masa qala babu man ista'adha min ad-dayn babu wanda ya nemi tsarin Allah daga bashi bashi abin a nemi tsari ne daga gare shi saboda duk wanda kaga ya shiga bashi to ya shiga matsi ba kowa kuma zai iya shiga matsi ya haƙura a matsin da yake ciki wani dole matsin da ya kai sai ya haɗa da bashi wasu sukan guje ma bashi kuma babu laifi in mutum yana da wata hanyar da zai iya gushe ma bashi shine ya fi masa amma in babu ita ba ba laifi ba ne a al'adar bahaushe shi ne ce ai bashi kamar wani babban aibi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbo bashi yana ya karba ne dai ya nuna mana babu laifi cikin yin haka kuma bi yanda ka kai da wadatarka kada wadatarka ta yaudare ka cewa kai ba za ka buƙaci wani abu a wajen wani ba za ka kai buƙatar da sai ka nema a wajen wani ba wani wanda ya zai ɗauke makansa wani abu Allah shi ne kawai yake wadata daga kowa da kowa amma bayan Allah ba su da wadata bi yanda ka kai da wadatarka sai ka buƙata a wajen wani yanzu mutum a ce duk shi ya fi kowa kuɗi a ƙasar nan yana rashin lafiya ko baya wajen wa yake zuwa ai kudin yana zaune a gidan kudin bai sai ba shi lafiya ba sai ya ce ya nemo bukatar wani ko kuma yana jin yunwa ko baya yana bukatar sai ya sai abinci to duka aji wannan bukatar shi ta dan adam ta zuwa bayan gida da sauransu yana da ita ko ba ta ne yawan Allah ya rike ta ya zai a ce cikin shi ya yi kume ko cikin shi ya kume ya ji ya yi ya yi ya yi abin ya mai zai ina zai ji kudin zai iya fitar mashi da wannan abin in zai haɗe duk kudin da yake da shi ba zai fitar da shi ba ai zai je nemi wani wanda zai zo ya saman masa wace hanya za a bi a fitar da wannan ko kowa yana da bukata ne kowa ne bukata ne saboda haka in kaga kana da wadata kar wannan ta yaudare ka ka dinga ganin cewa sai dai a bukata a wajenka ko ka dinga ganin kai ba ka da bukatar wani abu a wajen wani duk dan adam mai bukata ne amma dai mutum ya nemi tsarin Allah daga bashi wannan ba laifi bane domin inda zaka samu din rashin rashin neman bashin shine yafi amma kuma ka nema din ba laifi bane قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حاء وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد ابن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة عن أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فقال له قائل ما أكثر ما تستعيد يا رسول الله من المغرم قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف a wannan hadisi nana na Aisha radiyallahu anha ta ba da labari take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da yawa cikin sallarsa yakan yi addu'a ya ce ya Allah ina neman tsarin ka minal ma'asani daga abin da zai zama na sako ne na aikata shi Allah ina neman tsarin ka daga wannan wal maghrani da kuma nauyin bashi al maghram shine bashi ya ma mutun ta takunkumi ya dabaibaye shi sai ina neman tsarin Allah daga wannan sai mai tambaya ya tambaye shi ma'ana kamar ita na na Aisha da ta je yana yawan faɗan haka ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yawan neman tsarin Allah daga nauyin bashi wai me yasa yace to ai dalili kuwa dan mutum idan bashi ya masa nauyi ya masa katutu ya dabaibaye shi in yayi magana sai yayi ƙarya yana wahala mai nauyin bashi ya kubuta daga ƙarya dan zai ƙarya da zai kubutar da kansa dan kai da kake bin shi bashin ka yadda kuma zai alƙawari ya saba zai alƙawari ya saba ma'ana nauyin bashin shi ke haifar da akai ga wannan to shi yasa irin wannan bashin ne dan kar wani ya zo ya ce a ah, to Allah bai amsa addu'a annabi bane da ya karbi bashin abinci kafin ya mutu ba haka bane yana nufin bashin da zai kai mutum har ya yi ƙarya har ya saba alƙawari to Allah ya tsare shi daga wannan bashin amma bashi kan ai kana yau da gobe za ka nemi bashi haka iya neman bashi yau da gobe ba ta abin nan wani ma ka ga aikin hajji zai je ya tattara kudin gaba daya ya samu miliyan biyu da dubu ɗari uku ba ɗari biyu kuma yana son tafiya ɗari biyu dai ba za ta hana shi tafiya ake ya jira ɗari biyu har baɗi gari ya nema an ya dawo ya biya sai a ce ya yi laifi a bai yi laifi ko sai a ce aikin hajjin nashi ba zai karbu ba to kaga duk wannan ba shi ba ne saboda haka abinda ake tsoro a cikin bashi shine ya kai mutum zuwa ga saban Allah shine ya zama yana yawan ƙarya yana yawan saba alƙawari, dan haka haka ya zama sa kuma to shikenan sai kaga ya shiga wani yanayi da Allah ya tsare ala babu salati ala man taraka daina babun hukuncin yin sallah sallah ta jana'iza ga wanda ya mutu ya bar bashi ana mishi sallah ko ba a mishi ƙa'ida na farko shi ne Allah sallallahu alaihi wa wa sallama baya ma wanda ya bar bashi sallah to shin wannan hukuncin ya shafi wani bayan manzo sallallahu alaihi wa sallama ko bai shafa ba a zance mafi kusa ila a iya cewa ya takaita ne da annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda shi din ka iya yiwuwa neman ceto ne da zai yi a wajen Allah maɗaukakin sarki kuma yana jin kunyar ya roƙi Allah maɗaukakin sarki abinda Allah ba zai bada ba musamman ba shi haƙƙin wani ne to saɓanin wani manza Allah sallallahu alaihi wasallam manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan aka kawo ma mutum in aka kawo mishi mutum zai yi sallar jana'iza sai ya tambaye shi nawa ake bin sa ana bin shi ba shi ko ba bin shi idan ana bin shi bashi zai ce ku mishi sallah idan ba abin shi bashi zai yi masa sallah قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شؤبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا manzo Allah sallallahu ya kasance yana cewa duk wanda ya mutu ya bar dukiya to wannan dukiyar ta magadansa ne wanda ya mutu kuma ya bar wani nauyin iyali ko wata ɗawainiya to wannan ya dawo gare mu za mu biya masa ce za mu biya masa in dai akwai a cikin baitul mal manzala sallallahu yana sa a biya mu قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قليج عن هلال بن عبي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ma min mu'minin illa wa ana aula bihi fi dunya wal akhirah ikrahu in shi'tum annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim fa ayyuma mu'minin mata wa taraka malan فليرثه فليرث عصبته Wa كان ومن ترك دينا أو بياء fa ana maula. wannan hadisi na Abu Huraira radiyallahu anhu shi annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu wani mumi babu wani mumini ma'ana kowaye ko a ina yake kuma ko a wani zamani yake sawa'un zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda ya zo bayan sa shine ma min mu'minin babu wani mu'mini illa wa ana aula bihi fi dunya wal akhirah manzo sallallahu alaihi ce face sai ni ne na fi cancanta da karan kanshi duniya da lahira ma'ana abinda ake so a ce in kana da wani abu da kake ganin ka cancance shi to annabin Allah ya fi ka cancanta da wannan abu saboda matsayinsa da Allah ya bashi Allah ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusi yanzu ba muna da rayuka a jikinmu ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi mu cancanta da rayuwar da muke da ita ma'ana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna iya rasa rayuwar mu ba da rayuwar mu dan shi wannan ya fi mu cancanta to shi ne abin da ake nufi duk wani abu da kake da shi na cancanta annabin Allah ya fi ka cancanta da wani ya ce kuma duniya da lahira duniya da lahira ya ce in kun so ku karanta Allah ya ce annabi wa aulabin mumina min afuzi Allah shi ya fi muminai cancanta da kawunansu fiye da kansu don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk muminin da ya mutu ya bar dukiya to ni ban da bukatar ta wannan dukiya ta magadansa ya je magadansa su gaje shi da danginsa ko su ayi. wa man taraka dainan yace wanda ya mutu ya bar bashi kuwa au daya'an ko wasu wato nauyi na 'ya'ya ko waɗanda ba su da ƙarfi faliyati ne manzo Allah sallallahu alaihi ce to su waɗannan din su zo min fa ana maulahu ni ne zan jibince shi ba ni zan dauke masa wannan in dai har akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai biya ashe ko ya fi ka cancanta da kansa! ashe ko duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema a gare mu ya cancanci mu bashi ko menene shi shi yasa zaka iya ma'ana balma ya zama wajibi iyayenka ma ka gabatar da annabin Allah a kansu. domin ya fi ka cancanta da su ya fi su kuma cancanta da kai saboda haka wannan abin da yake nunawa wasu suna cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan bayan da ya bar ma yima masu masu bashi sallah daga baya yace to ba da yi zai musu sallah kuma zai dauke musu nauyin bayi bashin an gane ko saboda haka wannan hukuncin ta iya yiwa mu ce ya ke banci annabin Allah ne ba za a zo limamin unguwa ya ce nawa ake wuni shi ba shi ni ba zan mishi sallah ba a to kila shi ma liman na bin shi shi kila shi wanda ya mutum ne ma yake bin shi bashi inda za a bincika ko aka kai ma kai kanka baka kubuta ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kubutacce ne amma da ni da kai da waye da liman fa kowa ba kubutacce bane ai saboda haka ba za a fara cewa to shikenan daga cikin condition ya mutum sai ma ya ce to ana bin shi bashi a'a ya dai ma mutane nasiha idan wani ana bin shi bashi a daure a biya masa amma dai bari mu neman masa ceto a wajen Allah ko amma dai sai a sami iyalansa inda bashi a kansa a daure a biya masa ko kuma sai a kudaitar in akwai masu wadata an san ba zai iya biya bashin ba to da Allah a taimaka a biya masa bashi in ya zama ba zai iya ba wallahu ta'ala a'lam a babi na gaba babu gani ya kunu, babun wato rike rike bashi na mai hali wannan zalunci ma'ana taurin taurin biyan bashi shine almasu, shine mutum ya rike ya rike ya hana wani kaga ya shekarar biyar ko goma yana bin ka bashi ana zamu da yawa sai ya fi shekara goma bashin nan ya ki biya wani ma zai gaya makara bai ce ba ba za a biya ba dai a can Allah ya tsare mu daga irin wannan a to kana da tabbacin a can kana da abin da zaka biya ne a wannan wannan wannan rauni ne da kuma nau'i na jahilci mu je wai zai a can zai biya kana da tabbacin gaje can za ka samu kanka je ka roki Allah ya baka abin da za biya saboda haka zalunci ne wanda yake da wadata ya riƙe bashi ya hana wanda yake binsa kuma wannan kada a ɗauka cewa ya shafi kawai mutum da mutum ne yanzu wani za ka ga yayi yi kwangida ya yi ta bin ƙafa ya ta ƙin ko kila wani ne ya dan tsaye da abin wani kuma shi din ya ce sai an dan cire mishi wani abu to shi ya fada shi wannan zalunci ce sai an dan cire mishi wani abu kana cirewa yanzu da zai ga an tura fayil shi ke a ce ai za a biya kai kai wahalar amma wani ya ce shi sai ka cire masa wani abu to wannan dai ya shiga almabul ya shiga cikin zalunci saboda haka duk wanda yake da haƙƙi a wuyan ka diya masa haƙƙinsa Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda yake da haƙƙi na mutane to ya daure ya biya tun kafin ranar da babu fago babu taro ba fifi ta zo sai dai a bashi ayyukanka na alkhairi a ba wanda yake binka haka kuwa ba wanda zai so wani a ce ka yi sallolinka ka yi azuminka ka yi biyayyarka da iyaye da komai a ce ka tashi ranar tashin alkiyama don an kwashe ladan aikin an ba wani wannan babu asarar da tabu wannan babu asarar da tabu wannan haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu wadata Allah madaukakin sarki kuma ya azurta mu da tsoronsa Allah madaukakin sarki kuma ya iya mana masu nauyin bashi a cikin mu Allah ya biya musu wanda ba su da shi Allah madaukakin sarki ya hore musu na roƙon Allah madaukakin sarki marasa lafiyar mu ya ba su lafiya wanda suka rasu kuma Allah ya gafarta musu akwai wani dan uwa da yake neman addu'a wajen yan uwa eh, na mahaifiyarsa da take fama da jinya muna roƙon Allah ya ba ta lafiya Allah ya tashi kafadinta idan jinyar ta tashi ne Allah ya tashe ta idan kuma ba ta tashi bane Allah madaukakin sarki ya yi mata rahama subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu Thank Allah